Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkamu da sake saduwa gidan nan na Habib 24 TV wanda kuke kasancewa da ni dan ku Habib Abdallah wanda yake gabatar muku da shirye-shirye a gidan nan inda har yanzu muna cikin shirin Learning English inda a lokacin da ya wuce mun tsaya a tattaunawa ta biyar kenan tsakanin mutum biyu inda yau za mu ɗora daga tattaunawa ta shida insha Allah sai ku biyo mu David, will you like something to eat? An tambayi David ne, kana da sha'awar wani abu da za ka ci? Shi ne, David, will you, will, David, will you like something to eat? Wai, David, kana son wani abu da za ka ci ne? Sai David ya ce, No, I am full. No, I am full. a'a na ƙushi sai a ƙara tambaya do you want something to drink shin za ka sha wani abu ne do you want something to drink shin za ka sha wani abu ne sai ya ce yes i'd like some coffee eh ina so in sha wani coffee ne eh ina so in sha wani kofi ne sai aka ce masa sorry i don't have any coffee ya haƙuri ba ni da kofi online. sai ya ce that's okay i will have glass of water zan iya samun ruwa a cikin kofi haka that's okay i will have glass of water ba damu zan iya samun ruwa a kofi sai ya ce sai aka ce masa ga a small glass or big one ɗan ƙaramin kofi ko kuma a babban kofi a small glass or big one ɗan ƙaramin kofi ko kuma babban kofi sai ya ce small please ɗan ƙarami small please ɗan ƙarami da Allah sai aka ce masa here you go to shikenan rabu ta nan ko kuma je ka ta nan here you go fita nan ko kuma je ka ta nan sai ce thanks ma'ana ci na gode sai aka sai aka ce masa ya welcome ke ba mu ya welcome ba mu wannan ita ce tattaunawa ta shida a tattaunawar da muke kawo muku tsakanin mutum biyu inda mai taken English Conversation. in gode sosai da yadda kuke bibiyar ta muna ƙara godiya in babu ko babu ku ku kasance kuna yi subscribing tare da danna ƙarar sanawa ta yadda da zarar mun saki sabon shiri zai isa gare ku. Muna godiya sosai.